har ta kai yau ka je sakkwata ka je yana daga abin da ke hada sakkwata fada da mai alfarma sarkin musulmi ita ce me kalmar cewa ku daina sukar kiristoci saboda waɗannan kiristoci da ku sai an je lahira za a gane mai gaskiya wannan sarkin musulmi sai an je lahira za a gane wane ne mai gaskiya me yasa sarkin musulmi yana cikin 'yan interfet saboda akwai kuɗi akwai daloli briefcase su bill gates za su zo su kawo makon da ya wuce bill gates ya zo nigeria ya sa goodluck ya tattara mishi dukkansu sarkin kano sarkin zazzau sarkin musulmi duka wulakanci da kaskanci jama'a tashar nta ta yi coverage din live da rana tsaka da daddare kuma duk tashoshin channel news da sauran tashoshi suna faɗi bill gates zai shigo da court a jikin shi sarkin musulmi da sarakunanmu na zazzau kano ina ne goodluck ya sa su duk su mike kawai haka kai musu kawai su mike wannan yana ciwon kafa ya dan tsaya haka amma dai dole ya wallahi dole ya don akwai dala dollar is on the way haka wannan yana ciwon kafa kowa ya kafi ni sanin shi dan a garin ku yake ya miƙe haka wannan ya karkace haka wallahi al'azim jama'a wannan yaushe aka yau kwana hudu ne zuwa biyar sai da bilged ya shigo ku ji wulakanci ya shigo ya zauna ba sai su zauna ba a'a sai suka ci gaba da tsayawa sai da goodluck musu haka sannan suka zauna shi kenan duk gwamnoninmu suna wurin dukansu suna wurin kuma akan menene akan maganar interfaith da ishu na polio don haka an sha alwashin za a yi fada da mu gadan-gadan akan magana cewa sai da'awa kaza sai aƙida kaza shi yasa kuka ji makonnin na matsa cewa mu da'awar da muke kenan akan haka muke rayuwa akan haka muka gina makaranta manufar mu kenan ba wata kuma mun sha alwashin sai mun karantar sai mun yada wannan aƙidar da manhajin Abinda su kuma suke faɗa shine a daina wai sai a ce wai wannan sectarism ne wannan sectarian philosophy ne wannan raba kan mutane ne kawai a bar mutane ƙasa ɗaya al'umma ɗaya eh ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya amma aƙida kowa da tashi